this month and start issuing the visas hajj inshallah daga wannan litinin din za mu fara ba da bizar aikin hajji in Allah ya yarda. Monday or Tuesday. Za mu fara litinin din nan ko talata. wakilin jakadan saudiya a najeriya ibrahim alkayidi ke ba da tabbacin fara bawa aladen najeriya bizar aikin hajin bana da aka yi kwantar da fargabar dakatar da najeriya daga aikin hajin biyo bayan shigowar cutar ebola daga wani dan liberia patrick soya obama na shine jami'in labarun hukumar gaskiya maganan wai hana najeriya tafiya kasa mai tsarki bai mata so ba duk wani abin da ya kamata najeriya ta yi don ta magance wannan matsala ta cutar ebola an yi matakan da muka ɗauka a yanzu ba a nan za mu tsaya ba mahajjici ko da zai shiga jirgin sama ne in aka ga da halamar yana da wannan cuta to insha Allah za a tsaye da shi ba zai shiga wannan jirgin ba. Take sakataren alazan Gombe Usman Gurama a taron masu ruwa da tsakiya aikin hajjin ya ce sun shirya tsaf don wannan tafiya. Mun tara alazan mu baki ɗaya wajen da ake musu bita an bi su ɗaiɗaiku duka ana musu bayanai game da yadda cutar take da kuma yadda za a magance ta da kuma da tabbacin cewa mu a Najeriya bamu da wani raɗaɗin gamin cewa ko za a cire mu ko menene alhamdulillah an yi clearing din mu cewa ba matsala to amma alhazan mu duk abu da bukata a gaya musu an je an gaya musu Sheikh Yusuf Sambo riga cikin yayi wa mani ya tanna siha lokacin da duk mutum zai tafi aikin haji ya tabbatar kuɗin da zai amfani da su don tafiya aikin haji kuɗi ne na halat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di ya zo zai taka matakalar abin hawa lokacin da ya je miƙati zai harama labbaik allahumma hajjan wa umratan ko labbai labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma bi umratin sai da ya dora kafar shi ya ce labbaika Allahumma hajjan to Allah zai ce mashi la labbaika wala sa'adaika hajjika mardud ghaira makabul wato Allah bai karba maka ba kuma Allah bai anshi ka ba kuma Allah bai maraba da kai ba hajinka miya ce domin asalin kuɗin da aka tanada don zuwa aikin hajjin ba daga halat aka same su ba hakanan sheikh nasiru abdulmuhi ma ya ce malamai a shirye suke don faɗakar da alhazan hukumar alhazai ta ƙasa sai ta wata hikima wanda kuma tsakanin da allah hikimar ta yi shine tsarin duka malamai da suke karantarwa a hukumar alhazai ta ƙasa to ta yadda da su karantar a jihohinsu da duk jihohin da suka ga sun dace suna da bukata in za a ba da fatawa zai zama cikin tsari da kuma sauƙi Za a fara jigilar alazan ranar 6 ga watan gobe daga sabon filin jirgin saman dutse da ke jihar Jigawa. Haka na a karo na farko a shekaru da dama kamfanin jirgin Saudi Arabia zai shiga jigilar alazan Najeriya. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.